وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون kamar yadda muka faɗi dalilai da hujjoji kala-kala a kan ikon Allah, haka muke canza ayoyin alkawarin ni'ima da azaba da wa'azi kala-kala, mushrikai za su ci. wannan ba wahayi ba ne, kawai ka karanta shi ne daga ma'abota littafi da suke gabaninka, kuma don mu bayyana wa mutane gaskiya da wannan canzawar waɗannan ayoyi ga muminai daga al'ummar annabi Muhammad, saboda su ne suke karɓar gaskiya kuma suke binta.